ولي الصالحين وقيوم السماوات والأرضين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله له العظمة والكبرياء والثناء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي الهاشمي أحمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna mahalla maɗaukakin sarki godiya wanda ya ba mahalar rayuwa muka kawo wannan rana ta asabar ranar ta da daren litini sha uku ga watan allah al-muharram hijiran mahaikin allah na da shekara 1440 daga garin makka zuwa birnin madina mun haɗa a wannan masallaci na abu dujana Allah ya kara masa yarda da ke majata a cikin anguwan kwarbai birnin zariyar jihar kaduna Najeriya domin karkare domin karkare jerin gwanan mahadarori wanda wannan masallacin albarka ya shirya tun daga jiya asabar bayan magariba zuwa yau da safe da kuma shi yanzu lahadi da daddaren nan za a karkare mana wannan muhazara na fatan abin da aka faɗa mana da wanda za a faɗa mana Allah ya sai amfane mu duniya da lahira muna tare da dan uwa malam Muhammad Bashir Lawal daga tudun jikun Zaria shi ne zai gabatar mana da wannan muhazara mai taken halin da ilimin addini yake ciki a yau kuma malamin da zai mai ta'aliki shine malam ahmad tanimu allah madaukakin sarki ya kara mai lafiya ya aiko cewa jikin nashi ba ɗan daɗi haka muna roƙon allah ya kara mai lafiya kuma ya sa kamar da alkhairi da haka filin na malam bashir lawal ne sai ya wato ainihin wasa a bayaninsa gwargwado yadda Allah ya bashi iko da fatan Allah ya wa malam muwafaka ya datar da shi zuwa ga abin da yake so ya yarda Allah ya ba mu ikon kunnuwa na saurare ya ba mu zukata kuma waɗanda suke halartattu malam bashir fatafadal mashkuran kuma khairan العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد rahmatullahi wa ورحمة Ba tare da tsawaitawa ba, shugaban zama ya gabatar da ji abin da ya kamata a gabatar na kwanan wata da maudu'in da za a tattauna a kansa kuma ya yi addu'a Allah madaukakin sarki mana jagoranci Allah maɗaukacin sarki ya samu faɗa abin da zai zama Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da shi a guguje lokaci ya tafi sakamakon ba a fara da wuri ba haka Allah ya kaddara kai tsaye za mu shiga cikin abin da aka ce a tattauna a kansa kamar yadda aka gabatar halin da ilimin addinin musulunci yake a yau da izinin Allah za mu waiwaye wadda shi ne abu farko da za mu yi koma bayan mu gaya ilimi yake a wajen magabatanmu shugabanninsu da malamai daga cikinsu da iyaye da su kuma almajira da ake makaratu abu na biyu suwaye haƙƙin kula da ilimin addini yake kansu idan ya taɓarɓare ko ya samu matsala su za a tuhuma idan kuma ya ci gaba ya samu nasara su za a yaba abu na uku dai a cikin waiwaye kuncin da magabata suka tsinci kansu a cikinsa amma kuma bai hana su su zama suna da himma maɗaukakiya wajen neman ilimi ba da kuma mu yau yalwar Allah madaukakin sarki ya mara, amma kuma da kishiyar abin da suka aikata abu na hudu shine za mu tattauna akan toya haɗin da ilimin addinin yake ciki a yau wanda shine asalin taken abin da aka ce a tattauna a kansa sannan a ƙarƙashin haka za mu tattauna akan waɗanda sabubba ne suka jawo shi ilimin addinin ya tsinci kansa a halin da yake ciki sannan mu tattauna da izinin Allah akan sakamakon da wannan halin ya haifar ƙarshe kuma sai mu junanmu nasihohi mu ba junanmu shawarwari mu roki Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon aiki da shawarwarin da aka ba mu abu na farko kamar yadda muka ce za mu yi waiwaye mu ga ya halin ilimi yake a wajen magabatanmu magabatanmu tun daga shi shugaban tafiya annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ne aka aiko shi da addinin aka aiko shi da ilimi shugabanni a wancan lokaci sun kasance a tsaye suke a game da tsara ilimin addini domin ka'ida ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi ilimi ne addinin na ilimi ne yasa a hadisin al bukari al annabi sallallahu alaihi wasallam yace masalu ma ba'athani Allah min al-huda wal ilm ce misalin abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko ni da shi minal huda wal ilmi na shiriya da kuma ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa al'umma gida uku akwai al'umma al'ummatul faqiha akwai al'ummatul hafiza sannan akwai al'ummatul ghafila al'ummatul faqiha manzo Allah ta sama ya kamanta al'ummar da ta zama mai kiyaye ilimi mai haddace shi kuma ta yi baɗi ta fitar da hukunce-hukunce a ciki sai ya kamanta ta da ƙasa fili wanda ya kasance ruwan sama ya sauka akwai rijiyoyi a wajen akwai rafuka sannan kuma ƙasa ce wadda take mai danko waccan aka yi shuka a cikinta sai ta fitar da shukar da ake bukata ta fitar da zangarniyoyi masu ban sha'awa sannan kuma waɗannan zangarniyoyin su fitar da ƙwayo al'umma ta ci wannan abinci malamai irin su al'imamu al'ayini irin su ibn hajar irin su ibn al kafin waɗannan malaman guda biyu duk sun tafi akan cewa abinda annabi sama yake nufi da wannan yana nufin al'ummatul fasiha kenan al-mustanbita masu ikon istinbati sai na biyu manzo Allah sama ya kamanta su da kasa wacce take ita in ruwa ya sauka ita ba kasa bace mai danko ba ta iya aje ruwa a cikin ta sai dai a rafukanta sai ya zama sai dai wasu su zo su ɗibo ruwan sai amfani da wannan ruwan a je a yi shuka a wata ƙasar sai ruwan ya zama shine za a riƙa yin ban ruwa da shi malamai suka ce manzo Allah sallama ana bi hadal misali al-ummat al-hafiza mahaddata ke to sai kuma ƙasa ta uku manzo Allah sama ya kamanta al'ummar da ita da ruwan ya sauka ƙasa ce wacce take fako la tumsiku ma'an wala tunjiku kala'an ba ta iya aje ruwa a rijiya ba ta iya aje ruwa a rafi ba ta iya aje ruwa a kudiddifi ba ta iya aje ruwa a gebe sannan ita kanta ba ta shan ruwan ta zuka saboda haka ba za a iya shuka a wanda kasar ba Ƙasa ce ta fako sai maza sama sai yace, ce masalu man lam yarfa bi dalika misalin wanda da Allah ta'ala ya aiko ni da shirya da ilimi da ya kare kai ya kalla ba ma ba abin da ya dame shi to ne wannan to manzo Allah ta salama shine misali na farko Allah ya bashi ilimi addinin ya aiko shi ne da ilimi da shirya sai ya zama a aikace a magance a tabbatarwa ya nuna mana cewa ilimin na shine abu na farko da ya waje ba a rike domin aiki ya inganta الخطيب البغدادي رحمة الله عليه هنا سوى العلم إمام والعمل تابعه كل إلم شيني لدق إلم جابورة أيك ينا بن سني so da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna mana wani wurin ilimi bayan hadisai waɗanda suke masu ɗimbin yawa in ka tafi mu na sunna al'imam bukhari ya kulla kitab ya ce kitabul ilm shine kitabi ya uku a cikin sayi bukhari kitabu bada'il wahyi kitabul iman sai kitabul ilm الإمام مسلم أعطي كتاب العلم عشان صحيح مسلم الإمام أبو, أبو داود رحمة الله عليه أعطي كتاب العلم عشان سنة تنسى الإمام الترمذي عشان الجامع تنسى أعطي كتاب kafin su. dan imamu malik a cin almuwata wafai kitabun ilimi irin su ibnu abin shai ba irin su abdurrazzaki sana'ani kitabul musannafat dukka littafan su akwai kitabul ilim sannan wasu suka ware littafi kacokan irin su ibnu abi haitama suka rubuta kitabul ilim da haka mantansu to in cire waɗannan hadisan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rika magana akan mahimmancin ilimi wani zubin ya buga misali wani zubin ya fata halalan masu ilimin wani zubin ya fata halalan ɗalibin ilimi wani zubin ya fata halalar shi kan shi ilimin wani zubin manzala sama ya soci jahilci ya nuna sharrin da jahilci yake haifarwa to duk idan ka kauda da kai game da wannan ba to ka ɗauki rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam din ita kanta manzo sama saboda ya nuna mana muhimmancin ilimi farko abin da ya fara yi shine ijadu al-maqarr li'ilmi in ka so ka ce al ma'had li'ilmi samar da ina ne zai zama cibiya tsangaya da za a zauna a karantar da mutane manzo Allah sama ya gina masallaci farkon abin da ya fara yi kenan da ya je madina gina masallaci samun inda za a zauna a karantar da mutane daga cikin muhimmatul masjid ayyukan masallaci akwai shi shine ma gaba a wannan manzo Allah sama 24 kakaf na karantarwa ne a wannan 24 Allah bai tsora masa ya je shago ba Allah bai dora masa ya kiwo ba bayan wanda ya kafin annabta Allah bai dora masa ya zama yana da yana zuwa gona ba a masallacinsa yake awa ashirin da hudu yana karantar da mutane gidajen matansa haɗa suke da masallaci wannan bai hana idan manzal sama ya shiga gida wajen iyalansa ba a samu waɗanda za su fito da shi kowane lokaci har ƙauyawa in sun zo ba su san inda manzal sama yake ba يسوع جمريا قلنا يا محمد جئناك لتعلمنا ما مما علمك الله منذ كرمت الدم يا محمد وابن الله يسوع الله من أهزكي إن الذين ينادونك من وراء الهدرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم يا يزمع في لددي نعجنا النبي صلى الله عليه وسلم أما أنك لو كأواني عشرين له لما زال سلامه to ba yi da minki ɗaya wanda ya zama ba na karantar da al'umma su wannan babban misali ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu na nuna mahimmancin ilimi a wancan lokaci mu dawo khalifofinsa khalifofinsa aikin da ya rika yi na karantar da al'umma shi suka ɗauka sagiduna abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka nada shi ya zama khalifa bayan an masa mubaya'a ya dauko kayansa zai tafi shago sai na da dalili ne a sai da kaya sai na umar radiyallahu anhu ya kama hannunsa ya ce to yanzu idan ka tafi wa zai tafi da al'ummar annabi sallallahu alaihi wa zai rika raba tsakanin hukunce hukunce da suka faru na rigingimu a tsakanin juna wa zai rika bada fatawa wanda duk waɗannan ayyuka ne na ilimi sabbin abokai, rabi Allah an ya ce to kun bani mukami kun na da shugaba iyalai na kuma fa suna da bukatar abin da zan kula da su sai da Umar ya ce to ka zauna ba inda za ka tafiya dole ne a yanka maka albashi a cikin baitul mali na musulunci duk da a lokacin ba a da abin da ake ce masa baitul mali domin samun baitul mali a tarihin musulunci da sunan baitul mali ya tabbata ne a zamanin sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an amma dai akwai abin da ake yi wanda shine a lokacin yake makofin baitul mali din so daga sagiduna Abubakar radiyallahu anhu shekaru biyu da ya watanni baki ɗaya rayuwar don ta fi karantar da al'umma ce nuna muhimmancin iri. in ka dawo su da umar radiyallahu ta'ala anhu awannin ashirin da shekarun goma a watanni shi ma abin da ya rike yi kenan Allah ya azurta sayyidina Umar radiyallahu anhu da waɗannan shekaru kuma Allah ya sa musu albarka sannan kuma da amma manzo Allah ya masa shaida a mafarkin da yi cewa kowa ya manzon sama ya ga mutane kowa da riga wani rigar tashi ba ta wuce masa cibiya ba wani ba ta wuce nonuwansa ba amma ta na Umar radiyallahu anhu ta rufe jikinsa ga baki daya sahabbai suka ce kaifa awwaltaha ya ka fassara wannan mafarkin manzo sun ce al ilimi ilimi shi yasa a cikin sahabban manzal sama din nan al arba'a ba wanda yake na Umar yawan fatawa والبحر أوفاه فتاوى وأمر ونزله وزوجة الهدي الأبي حكى الإمام السيوطي والبحر سيدنا عبد الله بن عباس يفكوا يوم فتوى أسل صحابي الإمام بن حزم أسل تافن الإنكام في أصول الأحكام يشي فتوين ابن عباس za a iya tara su a cikin mujalladai masu yawa sai ya ce wa umar sai sayyidina umar a cikin sahabbai kakam ba wanda yake sayyidina umar yawan fatawa to in ka cire sahabbai ka dawo al-khulafa'ul arba'a to kuma ba wanda yake sayyidina umar radiyallahu anhu yawan fatawa malaman mu suka ce kasratu fatwa al-alimi tadullu ala wasrati ilmi so tari a can da yawan fatawar malami na nuna yawan iliminsa domin kai sai yana da ilimin sannan za a je a nemi fatawa sannan ya ba da amsa sannan ɗansa abdullahi bin umar sannan na na'isha radiyallahu anha matar annabi sallallahu alaihi wasallam haka sai da usman in ka gangaro wajensa sai na usman bin affan radiyallahu anhu malamin alqur'ani ne shi ya yasa duka alqira'at da ake da su musamman kira'atu saba'u din nan da ake karatu da su ko al'ashiru. dukkanin su isnadin su yana kaiwa zuwa ga sayyiduna Usman ibn Affan radiyallahu anhu musamman ba kwamitin da ya kafa na rubuta alqur'ani a ƙarƙashin sayyiduna Zaid dan Thabit radiyallahu anhu kaga wannan duk suna yana nuna maka su ne shugabannin ƙasa amma har ta su ta na umar saboda ya nuna mahimmancin ilimi sai imam al-bukhari ya rubuta kana al-qurra wa ashab majlis umar shuyukhan kanu aw shubana kabinet din sayyidina umar shar'i sai ka zama mahaddacin al-qur'ani sannan za a zabo ka zama wakili ko ka zama cikin yan fadarsa ministoci a yanzu ka so ka ce haka yan majalisa in ka so ka fassara a haka fadawan sarki a inda ake sarauta to sharaɗi shine sai mutum ya zama mahaddacin alƙur'ani sayyidina ali radiyallahu anhu da fitinu da aka yi a zamaninsa amma idan ka ɗau tarihin rayuwarsa za ka ga yadda a zamaninsa shekaru gudun nan da ya yi da watanni shida da kwanaki harta ta ilimi ake yi wannan halin kulafa suka kasance kenan a gaban ilimi ‘ya'yansu ba a baya ba ba su ga ‘ya'yansu ba su koyan addini sannan kulafa alkulafa arba'a ka dawo tun daga zamanin banu umayya daga zamanin sayyidina muawiya radiyallahu anhu haka yau baya baya Wannan waɗannan shugabannin da aka rika yi ko da wasu daga cikin su suna da wasu ababen da za a faɗa ba su wasa da ilimi ba ilimi shine gaba gaba sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu a gidansa bayan kula da ilimi na waje to a gidansa ƴaƴansa yana da yaya guda biyu ne Allah bai ba sayyidina muawiya yaya da yawa ba ƴaƴansa guda biyu ne ɗaya ya fi shahara shine yazidu sai akwai ɗaya abdullahi abdullahi ba san shi da yawa malaman tarihi suna ba da tarihi shi abdullahi uwarsa ita ce a gida shi yazidu mahaifiyarsa ɗan ƙauye ce a ƙauye sai na mu'awiyya ya auro ta sai ta zama ita ta fi son rayuwar ƙauye sai ta shiga ɗaki ce ta waƙe-waƙe waƙe-waƙe tana nuna ita ta fi son rayuwar ƙauye to shine wata ranar sai da rabi radiyallahu sai ya da ita gida to da ka ta tafi da ɗanta ya zidu ya zauna a wajen ta can aka barta da shi to da ka je koyi jaruntaka ta zaman ƙauye ya iya dabarbaru na mutanen ƙauye bayan ya fara girma sai ya dawo dimashku birni inda sai na muawiya babun sai ke radiyallahu sayyiduna muawiya radiyallahu anhu saman masa malamin yayi ya haɗa shi da shi ne karantar da shi babban malamin tarihi al-imamu a cikin littafin sa anba'u mujaba'il abna littafi ne da mai ban sha'awa abokin hiran ya tattaro tarihin wasu wasu yara da aka yi masu kaifin kwakwalwa da yake ba da labarin yazidu yazid ibn muawiya dan sayyidina muawiya wanda zaka ji shi annan suna zagin sa ba su fadin alkhairin yazid ko kwara daya alhalin aka kace alkhairin yazid da sharrin sa yana da sharri tabbas yana da kurakuransa na dan adam ba sahabi bane shi in ka kasa sharrin sa alkhairin sa da za a ce ka kasa gida 100 alkhairin sa ya kai 65 kurakuran sa 35 65 a jarabawa duk nan akwai alamar mun yi makaranta nawa mutum yake da shi da biyar? yana da bi in mutum ya ci bi a matsayin ka na lecturer a jami'a ko a college of education ko a polytechnic ko ma a secondary ai za ka girmama shi kuma yana cin ɗaliban ka da za ka ji kana son su ya ci bi to shi ne wannan to shi ne ke ba da labari yake cewa sajiduna mu'awiyar radiyallahu anhu ya kasance ko da yaushe sai ya rika bibiyar malamin ɗansa ya zidu ya je ya rika tambayarsa ya rika sanin halin da malamin yake ciki wanda nan gaban mu za mu ga yadda muke ma malamai aiko da za a tara mutane a tambaye su cewa ya malaman ƴaƴansu da suke karantar da su a islamiyya ɗan kaɗan ne suke sanin malaman su to shi yakan je da kansa ya tattaki ya je makarantar ɗansa ya zidu ya bincika ya ji yayi sannan idan aka dawo gida mulki bai shigaltar da shi game da bibiyarsa ne ake karantar da kai ba shi ne wata rana ya dawo gida yazidu ya dawo gida sai babansa sai na mu'awiyar sai ce a mu'allimuka shi wai malamin ka na gane ka yana dukan ya yazi sai ce ya amiral mu'minina la shi baya duka malami na zai duka sai sai na ma'awai sai ya tambayi ɗan sai sai ce wani ma ce me yasa baya dukan ka sai ce li annahu bi sunnati aliyil mu'minin bil adl yana yawo yace saboda ya koyi da sunnar amirul mu'minin kai ce na ranka ya dade ta adalci kaga wannan yana nuna maka sarki ne shi ba sarkin musulmi shekarun shi ashirin da wani abu yana mulki ba taba masa tawaye ba ke sa malamai da suke rubutu a kan siyasa suka ce sai na mu'awiyar rabi Allah wani misali ne a duniya shi shugabanni shekara ashirin da wani abu in ka hada da gwamnancin da ya yi shekara arba'in da wani abu gwamna sannan ya zo ya zama sarkin musulmi gaba daya shekara arba'in amma ba a taɓa masa tawaye a duniya ana jin ba a taɓa samun shugaban da mutanensa ke son sa ba in ka cire annabi sallallahu alaihi wasallama kamar sai da muawiya soyayyar mutane ya kama zuciyarsu yadda za su ba da rayuwarsu don shi amma duk da haka wannan bai shagaltar da shi ba kuma ga daular ke faɗi amma duk da haka hankali ne da iyalansa da kuma ta al'umma ba a baya take in ka dawo zamanin banu abbas harunun rashid yana ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna da aka yi na banu abbas shi ba haka ‘ya'yansa bayan ilimi da ya kula da shi ‘ya'yansa bai basu haka nan shi sa. ya taɓa ɗaukar ɗansa ya kai shi ɗaya cikin ‘ya'yansa ko al'aminu ko al'abu ya kai su wajen babban malami al'imamu abdulmalik ibn quraibin al'aswari babban malamin lugha babban malamin nahawu babban malamin hadisi ya kai shi wajen sa rannan sai ya tashi sai ya tafi ya kai ziyara makarantar su domin ya gaya ɗan ya ci kuma wani irin karatu ake masa ya tarar da al'asmu ina alwada ɗansa kuma shi ne yake zuba masa ruwa walan na alwala shi kuma albaɗan ɗan sarki ɗan sarkin musulmi shugaban ƙasa shugaban duniya ma a lokacin shi ke zuba masa ruwa fa'ataba al'asmu'iyya sai yayi masa fada yayi ma malamin fada yace a innama arsaltuhu ilayka li tu'allimahu wa tu'addibahu kina aiko ka wajen shi ne ana gafa malam dan ka masa abu ilimi da ladabi muke son ka koya masa me yasa baka sa shi ya rika zuba maka ruwa da hannu ɗaya ba ɗaya kuma hannun ya rika shafa maka yana maka alwala shugaban kasa yake faɗa kan dan akan ilimi kaga wannan ke sannan wani abu da ke shaida yadda malamai suke abu ilimi yake a wajen magabata yadda suke kula da rayuwar malamai in kana jibiyar tarihi littafan tarihi irin su siyabu alamin nubala irin su tarihi islam irin su tarihul bagdad irin su tarihul dimash da sauran littafan tarihi manya-manya da aka rubuta kana ganin yadda malamai suka yi sauki aka sakan musu suka baza ilimi su tarihi shugabannin sun san tarihin yadda aka tara hadisi tarihin yadda aka tara hadisi zamanin sai da umar bin abdulaziz rahmatullahi alaihi lokacin da sagir na umar bin abdulaziz ya tara manya-manyan malaman hadisi ya ce musu duk inda sunan manzala ta salama take a rubuta ta a littafi ya ce fa inni khiftu durusal ilmi wa zahabal ulama'i ya ce yanzu ina jin tsoron ilimi zai tafi in ba a rubuta shi ba to daga yadda aka tara alkur'ani a waje daya a zo a tara a tara hadisan manzo Allah a waje daya in ka karanta tarihin yadda aka tanadan ma malamai aka ba su duk abin da suke bukata na su wannan aikin kwakwalwarka za ta buga banda ɗaukar nauyin malamai da ake yi za ka zo ka tarar da gwamnati ta shirya za ka ji makarantu da kake jin ake ake danganta ta aljauziyya da kake jin ake danganta ibn qayyim ai babansa ne qayyimul jauziyya makaranta ce almadrasatu aljauziyya makaranta ce babansa shine shugabanta kamar ka ce principal ko ka ce rector ko ka ce provost a lokacin shine shugabanta in kana karanta tarihin al'imamun nawawi ka ji an ce almadrasa al'ashrafiyya ita ma wata makaranta ce da tsakiya da ake da ita a cikin biladu a sha a cikin dimashin sha akwai malamin da ya wannan aiki na rubuta littafi akan tarihin makarantu da ake da su ya sa masa suna addari tarihin madari ya ambaci makarantu a dimashku kawai ya ambaci makarantu da ake da su a lokacin zamaninsa makarantu manya-manya ya ambaci makarantun da sun fi ɗaya kuma gwamnati take ɗaukar nauyinsu ko makarantu ne na alƙur'ani makarantu ne na hadisin manzo Allah sallama makarantu ne da ake karantar da dukkan musulunci a fitar da alƙalai makarantu ne da ake fitar da kwaraza waɗanda za su fara harshen larabci to haka magabatan mu suka kasance dan ka koma tun zamanin sahabbai shi sa ka fara samun makarantu in ka dawo maka akwai kasuwan makaranta da ake kai da ita madrasatu abin nan madrasatu Abdullahi Abbas makaranta Abdullahi Abbas wanda ta fitar da gwarazan malamai irin su Sa'id ibn Jubair irin su Mujahid ibn Jabar irin su Ikrimatu da makamantansu duka waɗannan sun fita ne daga jami'ar Ibn Abbas wadda kuma gwamnatin musulunci a wannan lokacin ita ce take ba ta gudunmuwa ita ce take ɗaukan nauyin wannan makarantar haka idan ka koma madina akwai madrasatu abdullahi na umar makaranta abdullahi dan umar ita ma ta cikin da gwarazan almajirai masu ɗumbin yawa alal akalli ga ɗansa salim alal akalli ga maunansa najidu sannan ga irin su suke da gudun musulunci makamantansu duk waɗannan da alfuka haɓu taba'a da ake da su malamai tabi'ai guda bakwai gwaraza wanda ilimin musulunci da baki ɗaya na komawa zuwa gare su duk wannan ya samu ne sakamakon yadda gwamnatin musulunci take kula da ilimin musulunci a wannan lokacin domin shugabanni a wannan lokacin sun fahimci cewa ilimi addini na tabbata ne idan da ilimi in ka koma irin in ka koma kufa ko kuma biladin iraq akwai makarantar ibnu mas'ud wadda ita ma ta fitar da manyan manyan malamai irin su Ibrahim Nakhai Ibrahim bin Yazid Nakhai da irin su Ibrahim bin Yazid Sayyid da makamantan duk sun fito ne daga makarantar Ibn Mas'ud radiyallahu anhu wanda kuma gwamnati ce take saukar da cikin waɗannan makarantun a wancan lokacin wannan ba ma da shi. sannan da cikin abin da ke nuna maka yadda ilimi ke da muhimmanci a wancan lokacin na addini yadda ake da yawaitar malaman hadisi da malaman fiqh sai kaga malamai sun koma suna rubuta littafai ma tabaqatu al-fuqaha tabaqatu al-qurra tabaqatu al tabaqatu muhaddisi tabaqatu al duk waɗannan littafan akwai su tarihin malaman qur'ani zallan hajji tarihin masana tafsiri tarihin masana hadisi tarihin kaza haka wannan duk ya faru ne sakamakon yadda shugabanni magabata a lokacin suke kula da ilimi sannan mu dawo bangare wannan abin da ya shafi shugabanni sai mu dawo abin da ya shafi iyaye su kuma iyaye a lokacin sun ɗauka cewa 'ya'yansu su yi karatu shi ne babban abu وقال أو سائل الصالحين في كرام الإمام مالك رحمة الله عليه ما مسع فقام عنه متقيش ودم بقمة لني غبيعة ابن عبد الرحمن وانا أجل في مسرقية تضعج تقيش تتشي تعلم أدبه قبل أن تتعلم علمه يصير تتشي تعارف ويلد من الثقافة ويهلم نشي أنه شيكا جريعة الرعي تتشي al-imamu zahabi ya kawo wata kissa jidda ya su isnadin amma akwai darasi a ciki yadda rabi'a ya zama magani babansa mutum ne mai dukiya mama shi tana da cikinsa yadda kissa take sai baban ya tattaro dukiyarsa ga baki ɗaya sai ce mata shi zai tafi ina za ka tafi ya ce zai dai tafi ce ga dukiya ta nan ta ajiye mu baban sai ya fice ta shekara da shekaru ita kuma sai karka ɗiban wannan kuɗaɗen ta kai shi makaranta ya yi ta kai shi wajen wannan malamin ta tashi je karatu ta kai shi wajen wannan malamin ya je karatu sai da aka yi shekaru sai ran nan kawai sai ga baban ya dawo rabi'atu baban rabi'a ya dawo yana dawowa shi kenan rabi'atu shi kuma ya dawo daga masallaci sai ya ga baban shi yana magana da wata mamar shi tana magana da wani ya ce kai ya za ka zo kana magana da mama ta baka da hankali ya ce kai kuma ya za ka shigo min gida ba su san juna ba saboda a kistar yana nuna lokacin ya tafi ya bata da cikin ke nan bayan wani lokaci mamar sai ta ce ya ce dariya sai ta ce ha za a buka wa ha za buka sai kai wannan an shi ne babanka sai kuma wannan shi ne ɗanka wanda ka tafi kaban ne da ciki shi ce na je suka ba juna aka shiga gida aka ci gaba da tarihi aka tuno abubuwan da aka ba da labarin abin da baya nan shi kuma ba da labarin abin da ya gani a tafiyarta shi nan bayan an ɗankin sa kwana biyu ta ce na kuɗi Ita ce zan nuna maka yadda kuɗin ka yi amma ka bar da shi kenan safiya ta yi sai ta ce shirya zo mu je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna tafiya da yaje suka je aka tarar da rabi'atul ra'i an zagaye shi wannan qur'ani wannan hadisi wannan mas'ala ta duk wannan fatawa shi ta ke saurara ita ce za ka maru? ku ce kare kudin kasan ce in dai wannan ne kudi na kuwa lallai kudi na zama mai albarka mu koma gida al'adu zahabi ya soki kissar ta ɓangaren isnadin ta da kuma wasu da dalilai da ya ka a matsayinsa na malamin tarihi ko malamin hadisi na ta ilimi dole a yi wannan amma dai kissar malaman tarbiyya suna buga misali da ita yadda iyaye a da ba su yadda ƴaƴansu su zauna da jahilci ba kuma sun yadda duk abin da suke da shi ƴaƴansu su zama abin da za su kuwa shi ne ilimin sanin Allah shi ne abu na banko san yadda za su bauta ma Allah san Allah bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula wanda shine a'zamul ulu sannan su zama yadda za su san yadda za su bauta ma Allah a aikace su san Allah su san yadda za su bauta masa kaga wancan haka ba haka ce abu hatim rahmatullahi alaihi ɗansa ibn abi hatim da kansa yake ba da labari yake cewa na yi niyyar zan je makka koyan hadisi babana sai ya ce hatta ta hafazar ƙura'an sai ka haddace ƙura'an ya ce fajalastu wa hafiz sai na zauna sai na haddace al-ƙura'ani sai na sai na ce ai baba na gama haɗi sai ce a'a jira sai ramadanu ya zo ka ja mu sallah ka ja mu sallah aka tabbatar da hadda ka ta gaske ce ka san a ramar gaske ne wanda zai iya jin sallah sallar ta hajji tun daga fakuwa karshe ba ya rika ba zaɓe ba tun daga fakuwa haka yi azumin ya ja su sallah sai ce al'ada ya ce yanzu ka tafi tarihin gaske yake da ban mamaki a game da yadda iyaye suke matsa ma 'ya'yansu su babban malami a imamu al'amash abin da ba imamu al'amash ba alimu makka ibn adi rabah عطاء جزاك الله خيرا عطاء ابن ابي رباح عالم مكه al-Imam az-Zahabi a cikin Sirru Alamin Nubala ya kawo tarihi cewa a ba'u sai da ya siffanta shi da wasu sufofi sun kai goma sun na muni shi a ba'u ne muna ne a fuskar katon hanci yake da shi Aftas hancinsa ƙato kamar na alade shi ne aftas. sannan kuma a shan shanyayyen jiki yake da shi sun masara a araja sannan kuma ya zama guru alimamu zahabi ya ce da a ce a duk wata siffa da ka sani ta muni za ta fata da amawu amma ya yi ilimi wata rana ana hajji cikin musulmi na zamaninsa wasu sun ce abdulmalik bin marwan ne wasu kuma suka ce hisham bin abdulmalik ya zo ya zauna sai ya zo yana da tambaya ata'u na karantarwa a masallacin manzo Allah sallama ata'u ba walakanta shi ba amma ga sauran almajirai yana karantar da su shi kuma khalifa a lokacin yana tambaya sai da ya gama sauraron kowa ya gama masa karatu sai ya dawo wajen khalifa su ce illa bai ne tambayar ka khalifa ya tambaye su aka ba shi amsa ashe khalifa ya shaka ya ji haushi ya sai da aka gaba da talakawa sannan a dawo kansa yana komawa dama da 'ya'yansa ya tawo ya ce taho aikin hajji ya tara su ya ce Allah ya tsine muku albarka ba ku ilimi ba ya ce ban taba wadakanta a gaban wani ba in bawa kamar yau saboda ilimi to daga 'ya'yansa suka sai suka zama masu karatu sosai goli ne abun goli ne a ce ɗanka da yake karatu kuma kana halifa a wancan lokaci shi sha yana da sa'al wali sai zama yana son ta irin sannan na gata sannan na takalci sai ya kyale shi shi yaron ya taso ya zama gauna ba karatu ran nan ana fadan ci to sai alwali ne zo ya magana sai ya buga yana bugawa sai khalifa ya haka ya ce a da bil wali da hubbuna da san shi da muka nuna masa san banza ya cutar da shi ga ne yanzu katin jahili sharaɗi ne su a wajensu ko da za ka yi ta'ayinin ɗanka ya zama shi zai gaje ka sai ya zama matsayi shi yasa za ka sha mamaki ‘ya'yan sarakuna sai ka ji suna cin ruwa sul hadisi suna cin masu riwayar hadisi ‘ya'yan sarakuna iyaye ba su yadda ‘ya'yan su zauna da jahilci sannan bangare na ba bangaren masu dukiya mu sun kasance dukiyarsu ba sa jin gashi su ta akan harkar ilimi ba da wasu shi yasa za ka ga a wancan lokacin auka su da yawa sai ka zo ka samu waje kato sai a ce wani ne ya gina ya ba da shi wakati da ɗaliban ido har ya ta'ayi ya ce ɗaliban alƙur'ani ya san kawai a zuba a ga karantar da su sannan akwai wajaje na harkoki da za ka kawo ma wannan makarantar kuɗi haka magabata su da in muka shiga wannan fagen akwai misalai masu yawa da za a buga masu dukiya sun kasance suna ɗaukar nauyin rayuwar malamai domin a yada ilimi ilimin addini ya tabbata haka magabatan su wannan waiwaye ke magabatan mu a gaba ta dukiya magabatanmu sun kasance fa duk da wannan ta gomashin da suka ba ilimi ba ba sun yi bane a matsayin suna cikin yalwa yanzu tsakaninku da Allah ba kwa tunanin ku zauna ku yi tunanin ku ce wai takarda da ya take akwai takarda irin wannan da mutum zai ɗauko ya rubutu akwai biro irin wannan in kana jin tarihin kayan rubutu a da fata ce fa da kirki da allon kafaɗar rakumi da tawada da alƙalami da gashin kaza su ne fa kayan rubutu da ake da su a wancan lokacin wata rana na zauna na kalli tarihul islam na al'imamu zahar mujallabi hamsin da biyar wai wannan mutumin wai da me ya rubuta wannan littafin ta yaya rubuta kana karanta tarihul islam na azzahabi ce ya kawo wata sai ya kawo wani abu ce ce labarin kaza bai zo mana ba a yanzu labarin da ya zama shekarun da suke na lokacin da yake rayuwa ke ce mun dai ji abu kaza na faruwa a yarin kaza amma cikakken labarin sa bai zo mana ba haka za ka ga yana kuma magabatan ku sun kasance suna da kunci na rayuwa amma ya suka zama sai Allah ya ba su rubu himma sai Allah ya ba su himma madaukaki wanda ita ce muka rasa a yau ulumul himma ne ulumul himma shine hange na ka kai zuwa da tsohuwar daraja akan abin da kake nema misali za ka shiga jami'a sai ka ce to za ka shiga jami'a amma tunaninka da ka shiga jami'a nan ba za ka fito cikin ta ba sai ka ga kofi Ka ga ubun mai himma ce amma wanda himmarsa ta kasance da niyya ce shi matsatsin shi ya himma yake da ita sai ce to ne ga mu dai mun shi a sa ko da kila ta kusa da shi a lokacin da ba ake karɓar su ko fasko muka samu ba ko ba kuma da ba ta haka suke suna da hangen nesa kullum idan za su yi abu sukan kalli natija wato sakamako maɗaukaki suke nema sai Allah ya taimake su akan haka cikin abin da Allah madaukakin sarki ya taimake su suka zama ilimi ya zama mai muhimmanci a wajen su suka zama suna da ulul himma shine al-ikhlasu lillah yi Allah wannan duk malaman da suka yi rubutu akan ilimin magabata sun faɗi wannan ibnu rajab bai a cikin littafin sa fadlu ilmi salafi ala ilmi khalaf ya nuna wannan magabata dan Allah zuciyarsu tsakakkiya ce Allah take nufi da ilimin ya sa kan hadisi daya sai su tashi su tafiya mai nisa sai mutum ya tashi ya tafi daga makka ko daga madina ya je sha ya je dimashin har kafa zai tafi ko kuma ya tafi da jaki jakin ya mutu a hanya ko ya shiga kwale-kwale kwale-kwalen ya zama akwai inda za a je kwale-kwalen ma ya tantsarar da su su sha ruwa su sha ruwa Allah ya tsawar da su ko kuma su koma gaba sannan wani kwale-kwalen ya sake zuwa idan ka ɗauki tarihin manya-manyan malamai guda biyu na hadisi abu zur'atar razi da abu hatim abokanan juna akwai ban tausayi a cikin rayuwarsu sun taɓa cin mushen sun taba cin mushen kifi kifi suka siya za su tafi karatu suka tafi neman ilimi a wani gari suna zuwa sun sa kifin nan nasu a cikin abin da za su sa ɗanyen kifi katon kifi suke suna isa garin sai aka ce ai yanzu malam wani zai fara ba da hadisi Suke yi wurgi da jakakki suka tafi ba su ci abinci ba suna gamawa sun dawo sun ɗauki fi za a gasa shi ke nan sai aka sake cewa ai malam wani ga shi ya kulla majalisi suka sake rugawa da ku sai da suka kwana uku ba su ci abinci ba a kwana na uku suka ɗauko kifin su ya riɓe haka su karkaya gasta suna ci. Kana hadisan nisa amma labarin karya ba an yi lokacin da suka fita neman yin ilimi kamar da limamin khatibu bagdad ya ta a cikin tarihi bagdad suka fita su biyu tare da wasu sai da suka yi kwana uku su ci abinci ba shi ba ƙarshe faɗuwa suka rika yi haɗawa imam ibn muhammad ibn tahir al-maqdisi ina cin malaman ƙarni na shida ƙarshe-ƙarshen na biyar zuwa ƙarni na shida malami ne mai ban mamaki sai da ya ce gulfu da mabarratai alimamu za a biya ka cikin shewa lajin mubala ya ce su bi ne jin bawalin jini saboda neman jini ya ba da wata kista mai ban dariya tasa ya ce ya shiga garin kinni ya samu hayar ɗaki suka kama hayar ɗaki shi da wani abokinsa kwana ɗaya bai ci abinci ba kashe gari ma aka tashi bai ci abinci ba shi kenan ke ya fita dirhami ɗaya ne a cikin aljihunsa ya kalle ya fito da dirhami ƙwara ɗayan nan ya kalle shi haka ya tsaya yana kallon sa ya ce to ni idan na je na ci abinci ba ni da kuma kuɗin da zan sai ta hajja da tawada wadda zan yi rubutu in kuma na sai takarda ban ci abinci ba kila in na tafi ma majalisin ana karatu ta su ma ya fita waje ne yana tunanin me zai ya ce kawai sai ya sa kudan a baki da yunwa kawai sai ya haɗe ya ce sai yana makan shi dariya ce sai wani ya gamu da shi sai ya ce masa ma kabaru me labarinka sai ce ba komai sai ya ce na rantse da Allah sai ka faɗa mun gaskiya ko kuma mata ta kasa haka suke rantsuwa a wannan lokaci shi da imamu salaki da ta'aka da yake shi ke nan sai ya ce masa to kaji kaji sai ce fa akhadha li wa li mata sai ya shirya mana abinci a gidan sai nake zuwa sai zaki ran da ce wallahi sai na tun ba haka ba mata ta tsara ta ce daga nan ne haka suke da wannan cikin halin ga kuncin rayuwa amma sun yadda su nemi ilimi wani ba zai iya tashi daga nan masallacin ya tafi shi ya tafi fada wani ya je fada ko kuma ya je babban dodo ya tafi karatu a kafa ba balle a ce je kasuwa balle a ce je kofar yambana bana balle a ce tsara ta kofar kayan ko zai iya tafiya tafiya kafa al'imamu abu zur'atar ibn abu hatim kai abuwan ya ce ya taɓa kirgir sai da mil dubu ɗaya a kafa ya ce da ya kai dubu ɗaya sai dole kirgawa haka ɗan sai ya faɗi a cikin aljahu wa tare shi babana ya faɗa mun baka da baka ya ce sai da kirga ya yi tafiya mil mil ɗinsu na da mil ɗin da ya fi kilomita yanzu yanzu kusan mil ɗin da sai ka sami kilomita ɗaya yanzu da kwata ko kuma da wanta ɗaya cikin uku sannan za ka sami mil ɗaya da mil ɗin da kake jin malamanmu na cikin suna faɗa wanda ya kasance mai tsarafi to shi wannan mil ɗin sai da ya ya guda biyu kamar yanzu misali a ce mu cire ma 'yan kan a ce ya tafi kilomita dubu ɗaya a kafa saboda haka ne ne tunaninsu manufar manufar su ita ce ya za su tara ilimin da za su tsara addinin Allah da shi ya za su iya tare addinin Allah kada magabta makiya ma'annata su su bata shi ya za a tsara ilimin tunanin shi ke da ikhlasi abu na biyu shine fifita lahira akan duniya magabata sun fifita lahira akan duniya shi sa ba tunaninsu ne za su tara a duniya ba Tunaninsu ne za su yi su bari imamu bukhari nan da kake jin ana ba da labarin sa an kai lokacin da imamu bukhari sai da kuma gasawa bayi da ita kuma ba wai farkon rayuwarsa ba a ƙarshen ƙarshen rayuwarsa saboda talauci amma ji ba abin da ya yi ba sai yau bukari cewa imam bukari ya rubuta ba yana da wasu littafai yana da khalqu af'alil ibad yana da الجزء في أبن رفع اليدين في الصلاة ينادى الجزء في القراءة خلف الإمام ينادى الأدب المفرد ينادى التاريخ الكبير ينادى التاريخ الأوسط ينادى التاريخ السجيل باين صحيح البخاري وقادني في في تلاهرة أكد دنيا شيء ساسين أبن سكي لشيء في أكد إليه أبو يوسف أبو يوسف الكوفي almajin al'imamu abu hanifa rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman fikin musulunci sai da ya zama mai kuɗi amma duk sai da ya ƙarar da kuɗinsa akan neman ilimi ibn al-mubarak babban malami ne mai kuɗi zamanin su ne da imamu malik mai dukiya ne sosai amma sai da dukiyarsa ga baki ta kare akan harkar ilimi kaga lahira suke tunani sannan abu na uku sun ɗauka cewa addini shi ke gaba da komai so da shi kuma addinin nan baya wa a yi shi ba ilimi baya wa a yi shi ba ilimi ba yadda za a yi ilimi ba a bauta wa Allah da shi. addini yana tabbata ne idan ya kasance ana ilimi a cikinsa ana koyon yadda za a yi shi sannan daga cin abin da Allah ya taimake su da shi shine asabar wa tabat suna da juriya da tabbata ba su fara abu su bai in suka fara sai sun nukwal al'uwa daka in suka fara neman ilimi to shiga sojan ba kare da aka tambaye aka ce fa da kai ka shiga soja yau da zaka fita sai ce a a a ai dan ban nade ba shekara dubu daya haka ba da kare yace da ya shiga soja idan bai dade ba to shekara dubu daya ce ka gani to haka suke yi su amma ba ba dubu ɗaya ba ma kawai ba lokaci sannan kuma daga cikin abin da Allah ya taimake su da shi shine suna ji a ransu cewa rayuwar nan ba za ta yi ba babu ilimi ba rayuwa ba ilimi الجهل لا تحيا عليه جماعة كيف الحياة على يدي عزريل يتي رايوة الأمة باتا رايوة كان جاهل الأمة باتا إلمي بكتياتي ilimin farko kuma shi ne shine ilimin musulunci wannan kenan mu kuma halin da muke ilimin da yake cika ai me ya ake ciki a yau duka waɗannan ya zama tarihi abubuwan da aka bada himma da ake da ita kaga ɗaliban ilimi na gaske masu yawa kaga malamai tsayayyu da kakku a wancan lokacin yana nema ya zama tarihi a cikin abin da ya yadu a yau shine kaurace da ilimi da ake ilimin shari'a addinin musulunci wanda samun sabubban da suka jawo haka wannan ya kai ma akwai wasu abubuwa da suka faru da yawa ya haifar da akwai a a yau wanda ba su karatu ba su rika cewa su ne masu karatu لأنه ما أعطيها التصدق قبل التعفل لكن هو جدا بكل يا بينا وسين لي كرات الله وذي كبادة فتوين لي قدامة جد يا دشياء وغوص سنو معك سامي الرب رب جدا سنفار كرات سنفار أهلي سنكي أبنن آه، فصل للأحوال التي تعد الصلاة عليها sun kai wannan sai su sauka sun gama littafi mun gane kaga wani ko me sabubban da suka jawo waɗannan halin da ilimi ya ce ta yau akwai son duniya kuma shagalta da ita a yau mutane sun ɗauka cewa duniya ita ake da za ka tara 'yan kasuwa da za ka tara 'yan siyasa da za ka tara ma'aikatan gwamnati da yawa in kana bayani akan wani abu da ya shafi rayuwarsu kawo addini a ɗauka babu addini a ana magana akan health insurance a wani taro wata rana wani ya kawo shawara ai ya kamata a yi haka sai wani ya ce ba kamata a jira a yin addini game da shi za ka yi mamaki da mutanen da su ko me wannan sai an wani tambaya abin da gashi a fili ake kanka ne za ka je ka ba da naira kaza a rika cire maka naira kaza shi ke nan in ba ka ci lafiya ita ba gwamnati tana zuba nata shi ke nan da kai da iyalanka ƴaƴanka alaƙalla guda hudu sai a rikar zuwa shi ke nan sai a je ba za ka kashe wani kuɗi da yawa ba duk ciwon da ya taso sai ka warke so me wannan kuma sai an tambayi wani addini a game da shi kuma za ka yi mamaki ka ga ko ciwaye kawai duniya mutane suke canzo ita komai yau addini bai ta cewa a ciki wannan ya haifar da suke ganin ba sai an koyi karatun addini in mutum yana kasuwanci ya kai wata matuƙa a kasuwanci kasuwancinsa zai san a alakantar da shi da addini ko ƙwara ɗaya wanda a duniya a tarihi har yau duk schools of business schools da ake rufewa ina ne da waye da waye da chartered accountant waye duk ga su nan har yau da za ka zo ka kasa ilmomin da ake da su na tattalin arziki da kasuwanci da duniya a yau kasa su ka ɗauki bai kai kashi ɗaya cikin kashi uku abin da musulunci ya tana da al-muwaffaqu na al-imamu malik kawai da za ka dauko kitabun wudu ka dauko ga irin nau'ukan kasuwancin da al-imamu malik ya zuba wanda kuma da za mu ɗauko su ba aiwatar da su yau a aikace Allah duk sai mun kusa daga tattalin matsalolin tattalin arziki da ake ci amma ɗauka ake yi musulunci ba yi da ta cewa game da wani duniyar ita ake kalla so da ka ke ka koyi musulunci wani ɗan kasuwa ne zai zo yana kasuwancin sa sai ce to bari ya je ɗauki littafin sa na fikin alal aƙalli hujiyya ya je ce to a karantar da shi biyu ya dau risala ya bude kitabul bulu'i wa ma shakala al-bulu'a ya ce a karantar da shi ji mutane suke duniya su babu addini a shi. kawai ita duniya kawai wannan dalilin na farko kenan da ya jawo yau halin da karatun addinin musulunci yake cikin a yau sai ya koma karatun addinin almajirai ne akwai wani profesa makalin musulunci ya san musulunci sosai profesa ne na ya san addini sosai bi ma'anar kalima muna magana da shi cewa wallahi ruhun shi da ya karantar da zaure buɗe zaure a rika karatu da shi amma yanzu kana koma ko sai ka zama almaji da baki na da dace ke bin wannan magana kaga duniya ita ce ake san da can muna yara ba wasu shekaru can ba a inda muka rika karatun zaure za mu za mu ga da wasu mutane yan kasuwa manya muke karatu sai sun zo sun buɗe littafin su an biya musu littafi an musu karatu sannan za su zo su buɗe shagunan ma'aikatan gwamnati suna zuwa to yanzu masu zuwan guda nawa ne a akwai yan kaɗan dalili na zai da ya jawo halin musulunci halin da karatun addini ya tsinci kansa a yau shi ne takfisa shine takhsisatu azabillah tsare-tsare na makiyan Allah kafirai waɗanda kullum tunanin su ya za su kau da musulunci ya za su fi da musulunci da musulmai sun yi tsare-tsare masu ɗimbin yawa ta yadda za su su haifar da a daina karatun addini sun yi makarantun boko da ake da aka tashi malamin arabi mun san yadda malaman mu na arabi da ta yanzu ne alhamdulillah an fara samun so. amma da malamin arabi zai zo shi kowa tsakanta shi haidu mataki ba bulala kasuwa shine mai zana shine mara imani a makaranta zai zo da katon asuwaki bakin shi duk goro sannan kuma karatu ba a iya ba ya shigo aji kullum a karanta kullu wallahu shi ke tun daga firamare wan har firamare 6 ba abun da mutum zai koya da addinin Allah haka in ya tafi secondary in haka tashi a secondary school abubuwan da aka tsara da an tsara ne da turanci za a karanta da islamic studies islamic studies ɗan duniya ana karanta da shi aure shi da ya kamata a koya masa sallah iya sallah ya san sallah ya ta tauhidi a koyar da shi abubuwa wancan kuma ilimi ne na nesa da zai san tarihin rikici an yi rikici tsakanin tarihin musulunci duk tarihin rikici in aka dawo ƙasar najeriya kula da aka kafa ta musulunci a najeriya ya ce fulani empire fulani empire kawai kabilanci suka yi suka kafa fulatanci fulatanci suka kafa ba daular musulunci suka kafa ba kabilanci suka haka ake karantar da mutane kuma zaƙin karatun a ce ana karantar da kai da larabci zaƙin karatun ba ka jin tunda da turanci yake karantar shi malamin da zai karanta da kai din bai ma san larabci ba in zai jawo aya ta ya ɗauko ta ya caccakuɗa ta ya kakkarya ta ya kutattala ta kamar yadda ake da takarda sannan haka zai faɗe ta ya ba ku zai faɗe ta da larabci wannan ta wannan bai shafe mu kawai a Najeriya ba a duniya kusan duk haka su haka ake da can akwai tsofaffin jami'o'i da ake da su irin su azhar irin su jami'atul zaituna a tunis irin su jami'atul karbi ita ma abin nan dukkanin su aljami'u da ake ce su daga masallaci suka ba masallaci ne azhar aljami'ul azhar zaituna jami'ul zaituna ƙarwin jami'in alƙarawi haka suke Kuma daga baya sai da aka zo aka matsa musu aka shigar da abubuwa karatun addini ya zama wani bangare ne wanda da karatun addinin ake tsalla aka matsa musu aka ce dole sai kawo sauran ilmomin da ke yayi su amma da addinin zalla ake karanta kuma suna kallon wannan a matsayin shi gaba ne alhali abu ne da ake nuna ma mutane da za a yi a dan da musulunci ta kai yanzu jami'ar islamiyya da ake kuma da jami'ar islamiyya ita kai ce aka ware ta makarantar da musulunci zalla ita ma sai da aka tura wasu kirista to da ɗalibi zai zai fara jami'ar islamiyya shekara ɗaya zai fara jin baki ana kallon shi kamar ba kawai ba kawai qur'ani yake karantawa amma shi da kanshi yana jin kanshi yake za a iya turanci da za a iya turancin ingilishi na kai ma wani malamin khadijin jami'ar islamiyya ne a nan kasar yara malamin hakiki ne babba yana nan yake nuna min alhini ya ce wasu yara ɗalibai ne suka tafi sun samu admission a jami'ar a karshe ya ka ce musu ai sun samu admission a landa suka bar jami'ar islamiyya suka tafi landa saboda su je su koyi turanci saboda addinin a baya yau idan mutum ko da a tsarin da ake da shi na boko da ake da shi mutum ya karanta addini to a baya baya ake kallon sa balle kuma a ce yi karatun addini ne na gaske a zaure wannan ai gwamnati ba ta da matsayi ba da matsayi idan da za a ba da takarda a rubuta illiterate to sunan shi ne na farko alhali shi ne a unguwa duk a bangado fa shi yanzu mutumin da yake raban gado a ce mai jahili wani littafi ne bai iya ba da kwashewa da tarawa da rabawa duk ku ba su bane littafi a hada a raba a tara ba shi bane littafi ba ce duk da iya a nan fa ku fahimci bayanin da nake ba bayani akan yadda ilimin yake ne na addinin a matsayin shi ne uban kowa ba ana nuna wani ilimi zai da mahimmanci ba musulunci ya zo duk wani ilimi da ke da mahimmanci to musulunci na tabbatar masa da mahimmancin sa amma a daidai lokacin da na musulunci shine uba sai mutum ga wannan shine uba wannan kuma da ne sai ka kama sai ka rike to ka ce wa ni alamaka albarka shi kuma ba sai ka ce ka ci a gaban wannan shi ka jin mu wannan ko shine abin da ake makaratun addini a yau Nan daga cikin dalilan da za ka iya kawowa duk da wannan al'adun kyau ne manzo da sama ya faɗa a hadisin al-Imam Bukhari cewa la taqumu sa'atu hatta yufa al Ya ma ba za ta tashi ba sai an dauke ilimi malaman hadisi suka fassara suka ce ilmun nubuwwati ilimin da za a dauke shi ne ilimin annabta ilimin addini amma ilimin duniya zai ta karuwa rannan wani matukin jirgin ruwan jirgin jirgin ruwa a jirgin ruwa ya zo na wani ɗalibi ba da sun alƙur'ani ya kamo ziyara ya zo yana nuna mu wasu ko ina nan jiragen ruwan da ake cikin yanzu a duniya gari guda da an ci gaba a ruwan Allah wanda aya ne za a je a gina jirgin ruwan da sai ka shiga kai wata shida baka fito ba akwai kasuwa akwai shirin akwai ba abin da babu akwai hotel akwai akwai stadium na kwallo akwai komai a ciki wai america za a ci gaba a nan amma kuma an ci baya a ciki kaga wannan yana cikin kuma sa'a manzo sama yayi gaskiya cewa la taqumu sa'atu hatta yi fa'al ilm sannan manzo sama ya nuna cewa inna Allah ta'ala la yaqbidu al-ilma intiza'an min qulub al-ibad walakin yaqbiduhu yaqbiduhu bi qabd al-ulama hatta idha lam yu'ti 'aliman اتخذ الناس رؤوسا جحالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا Allah mu zai ɗauki ilimi haka nan kawai ta ce da wani malami ne amma ya zama jahili a'a abinda Allah zai ce ta kashe masu ilimin na gaskiya har sai ya zama tsoron jahilai aka bari a gani shi sun su sama kansu a sabon bala'i daga cikin sabon akwai kusurul himma yadda himman ku ta zama ba ma jin daga gaske abubuwa masu masu kuɗi ba sa jin su dauki dukiyar su yau su dauki wani dalibi, a ce a wannan misali sai a ce an fahimci ɗalibai kaza suna da kwarewa suna da fahimtar karatun addini sai a ce an ɗauki nauyin rayuwarsu su zo su zama malaman al'umma duk abin da suke bukata na takalifin ne mai ilimi a nuna musu a ba su kaga babu wannan sannan daga cikin abin da ya jawo mana a yau karatun addini ya zama ba shi da akwai al'ummiyar wanda mai kajiya tsarin karatun kawai kara zuba ake ja abin da mutum ya dama sai ya ɗiba ne in yau za ka tafi karatu wajen malam sai za ka ji da littafi ka zaɓi karatun da kake son ka iya na baya ba ka iya na baya ba shi ke shi malamin ba zai ce maka ya a'a ba nan ya kamata ka yi ba تعليم المتعلم الإمام الزغنودي رحمة الله عليه yana faɗa, yana cewa. malaman da sun kasance suna miƙa lamarin neman ilimin su ne almajiran da kai suna miƙa neman ilimin su ne daga a hannun malaman su shi ta su suka ci gaba ilimin su ne albarka amma yau a zamanin sa bai ke magana ba yau ba da shi ce sai ya zama mutane da kansu suke neman abu da suke suke zaɓin mutansu abin da za su kara shi ta sai zo ba su ko ba manhaji ba tsari haka kawai ake karatun karatu wannan yana cikin dalilan da suka jawo wasu aurace makaratu sannan daga shi akwai fasul dini alil haya al-islamiyya yadda aka raba rayuwar mutane da addini ya kama da na farko yanzu mutane suna jin abin da za su tambaya a kan shi abin da ya shafi sallar su abin da ya shafi haɗe amma sauran abubuwa ba abin da ya dace to me wannan ya haifar ya haifar da kushu al tafiya ta biyayya yaduwar ta addini za ka yi mamaki jahilci ta addini za ka mamaki wani zuwa shigo masallaci ka ga mutum shekarun ya sun kai talata ko talatin da biyar sallar talata ce ta ta gyara abu mai sauki akwai wani ɗanuwa a nan kaduna yana harka kwamfuta yi wani abu suka yi wani bincike suka abubuwan nan kaduna suka zo suka shirya tambayoyi masu sauki ina jin wasu kusan gani haka ya da a intanet social media da sauransu sai ya zo a wasa ya tambaya a yi tambaya a samu mutane matasa maza da mata a yi musu tambaya a ce ni ne nake alwala sai na manta sai da na zuba alwala tsaf sai na manta shi ban shafi hanci ya zai yi zai zai ya Ba ka alwala ne ina yi amma ya haka ba ta faruwa da yi. ka ji haka ba ta faruwa da ni wallahi mafi yawanci ba su iya ba da amsa sai a canza tambaya sai a je wani layin ko a tafi wata unguwa ni ne nake alwala ko kai ne kake alwala ko sai ke kake alwala shi kenan sai da ka gama tsaf sai kamar ta baka shafan kai ba ya za ka yi ba amsa jahiliyyatu diniya na malamai suke kira jahilcin addini masu tsoron Allah a cikin mutane idan ka ga tambayar da wani zai maka da shekarunsa akan wata matsala ta addini sai yake mamaki wannan bai san wannan matsalar ba yake tambaya kanta yaduwar jahilcin addini abu na biyu intisharul aqaidil muharrif idan ilimin addini ya zama ya rauni to yanzu an kasuwar da ke na za su bayyana za ta bayyana yanzu kasuwar da ke na za su ɗauko masu shi an shi in ka kasa su kashi ɗari to kashi tamanin da biyar a cikin su duk jahilai ne guda goma sha biyar ne suka san abin da suke yi ka koma masu yin sufanci haka ka'ida ita ce in ba a karanta addini to miyagun akidu malam ibn taymiya yana da maganganu masu yawa dai a cikin majmu'ul fatawa a kan wannan cewa in ka ga miyagun akidu suna bayyana a cikin al'umma to tabbas ilimin addini ne ya karanci a cikin wannan al'umma amma in ana karatu sosai to babu yadda za a wani zai ce maka Allah na ko ina sai kuma ka gane shi balle haka ne shi ko kuma wani ya kai ma matsayin da zai ce ba komai an ne wani ya zo ya ce ma wani babu laifi ya ba shi matar shi shi ma ya ba shi matar shi sa'ar matan juna in kira da shi a rediyo rediyon duniya ana ji ko ba ana ji da an yaɗa waɗannan abubuwan ba akwai karatun addini wannan karatun addini ya sahihi to ba ki za a samu wannan a duniya ku sun fara bayyana a tun a shekarun baya wanda ya sa ba su ci nasara ba manya-manyan malamai suna nan kuma karatu ake yi da gaske na addini shi yasa sai zama an rige su nan da littafan malam ibn tafiya mafi yawancin sa amsa shi amso shi ne na tambayoyi ake masa mutanen wasif suka aiko masa da tambaya ya rubuta masa da gefen wasifiyya mutanen mata suka aiko masa da tambaya ya rubuta masa al-risalatul misriyya mutanen tadmur suka aiko masa da tambaya ya rubuta masa al-aqidatu tadmuriyya haka za ka yi ta gani sai ba da amfushi a rubuce ya kuma yi bayani akan miyagun aƙidu da yadda za a kauce musu tabbatar da aƙida ta ne ta musulunci daga cin abin da wanda ya haifar akwai alifin zaɓo su iya su bi ahli da zama duk inda mai addini yake sai a rena shi wanda ba karata duk inda mai addini yake malamin addini zai zo bai da kima a cikin mutane in a ma'aikata ce shi ne za a kara maka lawan kaza za a sai ga ana mutum wani kallon kallon banza sai ya zama ma a yau idan ana so malami ya zama kila an karɓi maganarsa to sai an haɗa da wani abu na duniya kila sai an ce mai dokta ne shi ko an ce ai barista ne ko an ce ai kaza ne zai ga mutane kuma sun ɗan canza mai kashe amma in za a bashi tsohon malamin masanin addini to shi bai cancanta ya jagoranci rayuwar mutane ba yi da ta cewa a cikin rayuwarsu wannan yana cin abu mai daga cin abin da wannan karatun karatun addini ya haifar a cin al'umma akwai fasadul akhlaq lalacewa da biyu jahilci shine munin dabi'a da farko duk malaman da suka yi rubutu akan al ko abu na farko da suke kawo cikin miyagun dabi'u akwai al jahilci in akwai jahilci ko komai mutum zai aika ya ka ta miyagun dabi'u daga cikin akwai adamin tizamin haya rayuwar mutane ta zama gaba cikin ba tsaye ya sassu zamantakewar yau da kullum ka lera rigingimin da ake tsakanin makwabta gidan haya ji irin zamantakewar da ake wani ɗan uwa yake ban labarin wani kes da suka taɓa yi aka taɓa yi gidan haya ne ɗaya yana da ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya mashin yana nan yana tuka mashin yake sana'ar tuka mashin yake express kaba kaba yake shi ke nan kuma sai zo daga jerin wando ta kan gida sai zo yana wancan mashin ɗin shiga matan mutane a ciki haka mashi magana kuma saboda jahilci ya ce ai shi ba wanda ya kuɗi suka biya gidan haya shi ma ya biya ke ɗayan yake ce ai shi ya fi shi rashin kunya shi kuma nan kawai sai ya cire wandon shi gaba sai ta kan gida shi kuma ya ce ya ce abin aina al-akhlaq me ya haifan mata da waɗannan mutanen wannan katakuliyar rayuwa in ba jahilci ba da kin karanta addini ya fito tsakar gida ba wando ya zo yana wanki a cikin al'umman musulmai ka da fasadul akhlaq yana cin abin da ke haifarwa satan kudin gwamnati yana cin fasadul akhlaqi daga cikin mutumin da ke tsoron Allah ya tabbatar da in ya je lahira ce da tu'addun al-huquqa ila ha yau al-qiyamati hatta yuqada lish-shati al-zalha'i na shati al dabba wadda take mara kawo da aka tunkuye ta ne kawo ta tunkuye ta sai an mata da hakkin da ranar lahira mutumin da ya karanta wannan hadisi ne imani da shi a zuciyar su da kudin da ba na shi ba ya ci kaga fasadul akhlaq mutumin da yake tsammanin cewa ranar gobe alkiyama Allah zai tsare shi sai ya sai a tambaye shi haƙoƙin yan uwansa sannan kuma kila ba zai hasanat wa sayyi'at ko dai a ɗigo ladan shi da a raba musu ko kuma a ɗigo zunubin su a bashi a zuba masa sannan a tafi da shi wuta ba zai zo ya san kan kaza ya kamata ya je aikin gwamnati ba ya ki tafiya ya sauya hakkin mutane su da karatun addini shine zai raya al'umma ya gyara su Nan daga cikin abin da wannan ya haifar akwai zakewa a samu wasu su zake su zama yan zaki jahilci a addini yanzu jahilci ne ya haifar da aka samu yin wannan masu kashe mutanen yanzu wani aƙida shiga shi nan duk da muke zaune a masallaci nan mun saba shi a ra'ayi to shi lada zai samu yanzu ya samu fam wanda ya zai ladi ya tada mu aljanna zai shiga in yi haka haka jahilci alkulu a kitab kenan tsakewa a jahilci shi ne ke jawo shi shi yasa hadisi hasan wasu malamai suna rauna da hadisi amma dai malamai wasu sun hassana shi maza sama ya nuna mahimmancin malamai da aikin in akwai su a cikin al'umma to ba za a samu wasu abubuwa guda uku ba yace يحدث هذا العلم بكل خلف العدول ينفون عنه تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتعويل الجاهلين wanda za su rika ɗaukan wannan ilimin su rike shi ka kula da shi su ne waɗanda ko da ba su kuma za a samu wasu a bayansu aikin da kowa daga cikin zai yi shine yankuba an tahrifan ghali za su kore ma musulunci tahrifan ghali jirkitawan masu zakewa mutum zai ce maka ai mutanen gari da baki da sun yadda abin da gwamnati take ita kuma gwamnati abin da ke demokuraɗiyya ke ita kuma demokuraɗiyya nan abin da take kafirci shi kuma duk kafirci duk kafiri a kashe shi ya kamata ka ji fa sai da ya hau hawa hawa hawa hawa ya ta takala matakalar da yake wannan ya halasta jinin mutane to daga sai zai sa ba mai tashi kaga jahilci in akwai ilimi ba za a sami irin wannan ba. sai daga cin malaman masa shi mutum wanda sharawi yana da matsalolinsa Allah ya gafarta masa amma malami ne sosai wata rana wata almajiri in masu zafin ra'ayin nan in masu yin wannan tunanin na kashe mutane kuma aljanna za su shiga a tunaninsu ya kira shi ya ce masa yanzu ga wata kag wasu ilmata a nan kayi wa alkahira ina zan baka bom ka je ka tada mutanen da ke ciki ne za ka za ka yi sai ce da gudu ya ce ne suke yi a cikin sirrai su saba ma Allah ta ya ce idan ka tada bom suka suka muku ina za su ce ce wuce za su ya ce to ina shi ɗaya ce sun su ce ce wuta mana ashe kai wa shekari tun da kai so kake yi ka wuce shiga wuta a shekai ma shekari ya ce ka gada kai ba shi, ba ne annabi kake bi sallallahu alaihi wasallama sai ka ce a alaga su mana ai babun ya kamata ka ce mun ba abun da ya kamata ka tanadar min lasifika mai kyau sannan wasu ma suna da matsalar kuɗi ne ka cika min alfiya da kuɗi in shiga sulman nan wani dan sunna mai dubu ɗaya wani dubu biyar wani dubu kaza sannan dai in na ba su kuɗin na sai ce su saurara wannan abu da kuke dan Allah kuke a kaza musu wa'azi kuke da haka ya kamata amma tun da kai jahili ne shedan ne kai abin da shedan yake son su je inda yake shedan yake son su je kage kuna anhu tahrif al-ghali wa intihal al-mubtilin da kuma jirkita wa maƙannata kullum musulunci yana da yana da wanda suke so sun su bata shi وتعويل الجاهل لكم وسر الجاهلين جاهل شنا حتى غلوم آجي sannan a gefe guda a samu kuma 'yan sassauci masu cewa ai a daidaita ma tsakanin namiji da mace a gado masu cewa a bar mace ta aiki duk abin da ta ga dama ta zaɓi ranar ta ke son mutum ke sadu da ita saboda kare haƙƙin yancin mata kaga su kuma ahalu tafriq yaɗuwar su jahilci da kin karanta addini ya haifar da haka sannan na ƙarshe shi ne adamin marjadiyyar a almarjiyyar fil ilmi ya zama yau tun da ba a karatun addini kowa mace ne kowa mai ba da fatawa ne sai ka shiga social media kowa malami ne wata riga da aka rike yi wai kowa malam ko to ita ce yanzu ake yi a social media kowa malami saboda ba a karatun addini ba a san shi ba ba a san suwa ya kamata a nemi fatawarsu ba shi kuwa kawai sai ba da matawashi yadda da to daga yan uwa a karshe matakin ƙarshe shine wajibin mu ne mai makanmu a akwai haƙƙi na shugabanni fahimci cewa rayuwar mutane ba za ta inganta ba sai da karanta addini addini shi ne abu na farko da ake zaben gwamnatota domin su tsare da mutane a cikin abubuwa guda biyu abu na farko ke Allah ya gani da shugabanninmu su fahimci cewa addini Da farko da za su ba shi gudunmuwa domin rayuwa ta inganta na biyu iyaye akwai haƙƙi a kansu na su nuna ga 'ya'yansu mahimmancin karatun addini kuma su tsaya tsayin daka karatun da ake yi a masallaci kana da ɗanka za ka taho ka bar shi a gida kamo hannun shi ka taho tare da shi ka nuna masa abin da kake yi yanka kullum da asuba ba bbc za ka kunna ba diri diri diri diri ba voice of america za ka kunna ba diri diri diri ya ganka ka bude alkur'ani ko ka bude wani littafin kana burada ka nuna masa ba sai ka ce ba domin a tarbiyatu bil uswati wal ihal ablagu min tarbiyatu bil khutbati wal maqal kai tarbiyyar mutum a aikace ya fi tarbiyyar da za ka masa da baki ana ba da kissa wai wani ɗawusu ne san dawisu dawisu ne gashin nan yana tafiya takama wata rana wai ya fito da shi da 'ya'yansa suna tafiya shi dawisun babba ne haka da gashi ke ba da gashi yana tafiya takaman nan bai daɗe da yin yankata ba su kuma babu gashi a cikin su da suka ga baban su na yi sai suka ka buɗe fatar su haka suna kumbura ta sai wai ya ce ah, ya kuke tafiyar takama sai suka ce ba kai ka fara shi yasa ba ba muke يغشى الطاووس يوم الذئب يعني فقلد شقل مشيته بنوه فقال على ما تختالون قالوا بدأت به ونحن مقلدون فخالف غيرك المختال وعدل فإنا إن عدلت معدلوه وينشق ناشئ يعني منا على ما كان أوله أبوه هي يسمى لتأثير الضبع إذا تنزع ونن الأمة سنونا ما يأينسوا wani ya ban labarin da ke cewa ɗansa ɗan garin da shekara biyu ba wannan kawai sai ga ya ɗauko rediyo ya haka sai ce kai me kake ya ka sai shi ai baba in da kake yi ne da kake ganin ka shi ne ma ke yi san karamin yaro da shi shekara biyu ba ko magana zai iya yi iyaye suna da tasiri ya zama sun nuna ma 'ya'yansu cewa karatun addini shine a gaba sannan duk wani ilimi da za a yi a baya a bayan sai wannan haƙƙi koya ma 'ya'yanmu sanar da 'ya'yanmu mu gina musu lahirarsu kafin mu gina musu duniyarsu mu nuna musu su san Allah kafin su san wani abu da ba Allah wannan zai canza al'umma masu dukiya akwai haƙƙi a kansu na su kula da halin da karatun addini yake ciki a yau su ɗibi su sa su ba da gudunmuwa wa'adi nawa nake da shi tun daga kofar doka har ka tafi kofar kuyan bana ko ka tafi kofar